Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. shi daga watan Agustan 2023. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. a yau lahadi wa'adin da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta saka wa dakarun da suka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar kan su maido da shugaba muhammad bazum karagar mulki ko a ɗauki matakin soji a kansu ya cika wa'adin na mako guda na cika ne yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman abi wasu hanyoyi na lumana wajen warware rikicin shugabancin kasar maimakon amfani da karfin tuwo a ranar asabar majalisar dattawan najeriya da ke makwabtaka da nijar ta ki amincewa da shirin daukan matakin soji da ecowas ta yi barazanar yi inda ta yi kira ga shugaba bola ahmed tinubu wanda shine shugaban kungiyar da ya duba wasu hanyoyi wajen shawo kan rikicin sanata muhammad ali indume dan majalisar dattawa ne a najeriya kamar da a ce Nijar ne ta kawo mana hari to dole mu kare kanmu amma ba mu je mu kai hari don abin da yake tsakanin su ba ni a fahimta na shine shugaban kasan ma bai ce a je sojoji ba don ya sani baya da hurumin ya yi haka sai da yardan majalisa na tarayya wato duka na wakilai da na dattawa Ƙungiyar ECOWAS dai na da hurumin da za ta yi gaban kanta idan har mambobinta suka amince da kai harin. sai dai gargaɗin da ake ta yi daga kasashen yankin kan mummunan tasirin da harin sojin zai haifar na dasa alamar tambaya kan makomar wa'adin da ecowas ɗin ta shata kasashen algeria da chadi waɗanda ba mambobi ba ne a ƙungiyar sun nuna adawarsu da matakin yayin da mali da burkina faso waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soji suka ayyana cewa matakin tamkar ƙaddamar da yaƙi ne a kansu. su akalla fasinja sha biyar ne suka rasa rayukansu sannan wasu hamsin suka jikkata bayan da wani jirgin kasa ya kauce a hanyarsa a kusa da garin nawabsha da ke kudancin pakistan a cewar hukumomi jirgin mai suna hazara express na kan hanyarsa ta zuwa rawalpindi ne daga karachi a lokacin da wasu taragu goma suka goce daga kan hanyar layin dogo a cewar wani babban ma'aikacin tashar jiragen kasar pakistan hukumomi sun ce tuni an garzaya da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti a garin na nawabsha a wani labari makamancin wannan jami'a ƙasar joja da kafafen yaɗa labarai su ruwaito cewa adadin mutanen da suka mutu a haɗarin zaizayar ƙasar da ya auku a wasu tsaunuka a wajen wani shakatawa ya kai mutum sha bakwai adadin ya kai hakan ne kwanaki uku bayan da aka kaddamar da ayyukan ceto zaizayar kasar ta faru ne a ranar alhamis a kusa da tsaunukan da ake kira shovi mai tazarar kilomita 140 daga tbilisi babban birnin kasar ta joja labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sweden ta fitar da amurka a gasar cin kofin duniya ta mata a bugun fenariti da ci biyar da hudu bayan da har aka yi karin lokaci ba tare da wani bangare ya zira kwallo ba 'Yar wasan Sweden Lina Huggins ce ta buga finariti ta karshe wacce mai tsaron ragar Amurka Alisa Neha take takaddama kan cewa bata shiga ragar ba. Amma aka gano cewa kwallon ta riga ta tsallaka layin ragar. Yanzu Sweden ta kai zagayen kwata final inda za ta kara da Japan wacce ta doke Norway da ci uku da ɗaya a jiya Asabar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri Grace Abdu wuri da gabatar mana da shirinmu na gaba. yara na gaba ɗayan su zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati kowa na yi a make sure cewa tun suna 7 to 8 years muke koya musu sana'a domin ni mahaifiya na abin da ta iya kenan sana'o'i a cikin gida shi ya sa mai kika ga saboda sana'an da muke yi har Allah ya kai mu wannan lokacin da a ah, expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu ɗauki hankalin mata a Najeriya a halin yanzu banda ƙalubalen rayuwa sakamakon janye tallafin kuɗin man fetur shine batun jerin suna ministoci da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya tura majalisa da ya haɗa da mata takwas daga cikin sunaye 48 jerin ministoci mafi yawa a tarihin ƙasar. Idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka karbi bakoncin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad wadda ta bakonci shirin ba don tana matar gwamna ba sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure. ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya. Za ku ji yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. wannan ne karan farko da aka samu mata da yawa a jerin ministoci a najeriya har yanzu matan najeriya na gani an bar su baya kasancewa kashi goma sha takwas cikin ɗari kawai adadin ya nuna banda haka kuma sun bayyana rashin jin daɗin cire ɗaya daga cikin jerin waɗanda aka mika sunayensu duk da yake an maye gurbinta da mace kallabi ya haska fitila a kan wannan batu ga kuma abin da matan da muka gayyata ke cewa. Ni sunana Binta Muhammad Nasir daga nan Katsina. da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum. Sunana Amina Jummai Gimba, ni mazauni na Amina, Niger State. Eh, sannan kuma ina da ra'ayin yanzu haka kusan shekara biyu na shiga makaranta kuma na fita makarantar policy making za a kafa dokokin da zai lura da mata da yara da gajiyayyu a cikin al'umma. To da farko bari na soma da ke hajiya binta idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba bola tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi a shin kun yaba da kasan da mata suka samu na kashi wato 18 cikin 100 To alhamdulillahi. Ala kulli halin a gaskiya ka san da wannan gwamnatin ta Bola Ahmad Tinubu ta ba mata gaskiya mun gamsu da shi saboda ta ba mu kaso wanda ya fi sauran gwamnatocin da suka wuce yawa. Alal haƙiƙa irin wannan shi ke kawo mu mata su tashi tsaye su jajirce su ƙara ƙwazo a kan neman ilimi saboda ba san inda hakan za ta kai su ba. eh duk da cewa wasu na korafin cewa ah, ba haka aka so ba idan aka kwatanta da irin alkawuran da shi shugaban ya yi a lokacin yakin neman zabensa. Eh haka ne kwarai gaskiya ga yadda ya alkawali bai cika alkawali ba yadda ya kamata saboda mu muna tsammanin ko da ba a yi raba daidai ba a ce mun fi haka samun kujeri a ma'aikatan ministoci kamar yadda shi tinubu ya alkawali lokacin da yake kamfen amma kuma da ya hau sai muka ga abin da ya faɗi ba haka ne ba ko da dai ni gaskiya na ga ba dan laifi an dan samu cikin harkokin shi na siyasa tun lokacin kamfen da kuma ba da mukamai waɗanda suka danganci siyasa ita. To madalla hajiya binta zan sake dawowa gare ki amma bari na sake koma ga malama wato amina jimmai gimba. Idan muka zo kan batun naɗin wato mata ministoci za mu ce bayar da sunan da aka yi na Maryam Sheti kuma daga baya aka zo aka mai gurbanta da Dr. Maria Meriga wani batu ne da ya bar baya da ƙura. Wani tsokaci zaki game da wannan batu da ya haifar da cece kuce sosai a Najeriya? To gaskiya yau mun tashi ne ba mu ji daɗi da labarin da muka ji cewa an ce an sauke sunan Maryam Shati ba. Ba wai batun an sauke ma sunanta ba ne don kin ga in hadde a ce eh an ɗauki an ɗaura ne aka ce an yi wayin akan skill ne menene ita wani ne ya cancanta da yaya ne. to ai ba za a iya ɗaukan sunan wani a ce an kai ya kai matsayin a ce har ya kai kofa kofar majalisa daga gurin ma har ta kusan shiga sai a ce a'a an ɗauki sunanta ba irin wannan abun gaskiya bai cancanta ba bai dace a ce an yi haka ba to gaskiya suna son su haɗa kanmu ne especially a arewacin nigeria an ɗauko wata dr maria yes ita ma maybe ita ma ya cancanta a ce an san sunanta ba mu santa ba ni personally ban san maryam ba personally ban san ita ma dr amariya dan ba to amma a yi replacing suna haka nan ga waɗansu sunaye ma mun ga yana ciki da me suka fita Aike kin dai yi zancen cewa wannan kamar zai kawo rarrabuwar kawuna kike nufi ne a tsakanin 'yan arewa ko kuwa me kika sosai kuwa manakin mu da muke matashi yawanci sai ka ji iyaye da mu suna cewa ba mu san abin da muke yi ba mu kuma yan da eh, youth gani muke su da suke gabanmu da iyayenmu ba su gane abin daga inda muka nufu ba sannan kuma haba tsakanin youth da elders akwai akwai dogon layi hmm. na'am an ja da dattawa akwai rashin jituwa kuma mm. in har an ci gaba haka gaske ba zai yi daɗi ba ba wai muna son mu bugi kirji ba ne a ce eh muna son mu yi rashin kunya ko wani abu amma ya kamata a hankali inda su ma suka ansa a hannun iyayensu su ma su fara shirya matashi a su sa a hannunsu don kana duniyan nan yau yau kai ne gobe ba kai ba ne. To bari mu sake koma kan wannan dambarwa da ake yi yanzu a tarayyar Najeriya a Hajiya Binta kin san dai tun da farko ma tun bayan mika sunan ita Maryam Shatima din ake ta ce ku ce kan ko ta cancanta ko bata cancanta ba ana maganin cewa kamar dai bukatun wasu kalilan ne da suka nuna cewa bata cancantan ba aka bi wajen mai gurbinta da dr mariya mai riga me zaki ce to gaskiya ne a yadda na kalle shi na kalle shi a matsayin yadda kasashen afirka suke da in sun dauki alkawari ba su cikawa tun da kin ga tun farko an riga an bada da sunan ita maryam shatima kuma mun ji daɗin hakan saboda matashiya ce mai yiwa za ta yi abin da na baya da ita ba su yi ba to amma kwatsam sai aka ce an janye sunanta an maye gurbinta da da mariya mahamud wanda kuma ba a bamu wani kwakwaran dalili ba ko ta hujjar yin hakan saboda abin da ya kamata a yi ya riga ya kai sunayen nan majalisa har ta je wurin tantancewa sai da ta je sai aka ce an cire sunanta an mai gurbinta da na wata to shine muke tunanin me ya kawo haka an kima mu bayanin mi ke dalilin da yasa aka janye ta mi ke dalilin da yasa aka mai gurbin ta da ita wannan matai duk dukkanawa ne mun ji dan gaskiya lokacin da aka ba da sunanta ni ban san dalilin da yasa mutane suka ta kaiwa da komowa ba akan ba da sunanta saboda ba ba ta da wani taban da za a ce ba za ta iya rike wannan mukamin ba tana da karatu yadda ya kamata kuma tana harka siyasa kuma an riga an kai sunanta a majalisa to ban ga dalilin da sa suna iya ɗaukar wannan su ce ai tun da gashi mutane suna ta tada kura akan ba ta wannan mukamin to bari a canza amma kamata yi a batta ta taka rawa a gashin ya za ta yi wani irin aiki za ta wace irin gudunmuwa za ta ba ƙasa saboda matashiya ce muna fatan kuma kullum muna mafarkin za a rika sa irin waɗannan matan masu ƙananan shekaru a cikin harkokin siyasa da riƙe mukamai masu girma kamar na minista saboda za su yi abin da ƙila na baya ba su ba to amma sai gashi kawai kwatsam ba zato ba tsammani ba wani dalili ba wata hujja an cire sunanta an mai gurbinta da ta wata. masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da uwar gidan gwamnan jihar bauchi hajiya aisha bala muhammad wadda ta bakunci shirin ba don tana matar gwamna ba sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin najeriya ta bayyana wa shirin kallabi yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi duk da yake jami'ar ba ta mata ba ce kaɗai zalla jami'a an ce jami'a balle ma kuma tun da open university ne mm. yana haɗe maza da mata mm. kuma sofa abinda muka nema shine a in suna eh, nurturing din wato suna kulawa da mu na yadda za mu fara abubuwan cikin sauki yadda ba zai zama cewa mun yi nisa za mu zo mu gaza ba da haka ma muka nemi cewa kuma suka ba mu shawara da mu fara da a faculty kaɗan wanda muka ɗauki tu faculty da shi za mu fara To wa'anne irin darussa ne kike ganin za a koyar saboda a wannan zamani da ake yanzu kin ga an samu ci gaba a harkar sadarwa. Uh, kamar yadda muka faɗa mu makarantar mu a uh, almihibba institute is, uh, is an institute of ict and entrepreneur so already kuma ni ina yi um, um, ahead of magana abubuwan ict shi yasa ma muka samu certificate certification abin nan. sadarwa ta zamani sadarwa na zamani wanda ana kara wa mutane ilimi yadda za su iya yin amfani da kwamfuta su iya yin komai wanda yanzu haka bauchi mun bawa da training wa mutanen gefen kwamfuta sama da mutum ɗari wanda ba su da wannan ilimi an kuma shi ya jawo hankali na a uh, almihibba a wannan computer center da nake da shi a bauchi mun fara selectin yara na to public school yara na makarantar gwamnati wanda ba su taɓa ganin computer ba saboda mun lura suka zo yin jarabawa suna faduwa musamman jar so mun fara selectin ɗinsu mun ɗebo guda hamsin an yi musu interview mun yi selectin mutum talatin arba'in wanda za su fara maza da mata so makarantar shi ma yanzu open university duk abin kwamfuta da aka sai wanda ya iya kwamfuta eh saboda mutum zai koyar da kansa ko shi za ka koyar da kanka eh to akwai lokacin da shi lecturer zai zauna yana nan a abuja zai lecturing din kun buɗe kwamfuta so abu dai ya zama dai kawai maganan duniya tana so ta zama komai a ɗaki na inda nake za ka yi kwamfuta a yanzu yanda nake da ke most of the meetings inda muke yi mm. muna yin virtual ne mu da matan gwamnoni da su mutanen makarantar namu kuma kowa zai ga kowa to same something da lecture din da za a dinga yi mm. za ka karantar da kanka akwai kuma lokacin da lecture zai zo ku zauna yana maka wato yana maka darasi mm. to malamai fa da kika dauka wajen wannan koyar da eh, darussan sadarwa dinnan a jami'ar a already dama muna da malamai tun da kamar yadda na faɗa a baya makarantar waje ne da ake koyar da advanced computer so muna da malamai da litin shine yanzu an samu upgrade na makaranta ta zama university so su ma ana na ana kara training ɗinsu na yadda za su tafiyar da wannan a makaranta na jami'a tunda dole za a samu dan bambanci amma dama yawancin su lecturers ne daga different universities muka nemo su kuma the same su din ne za a yi amfani da su sai dai kuma da yake ya zama university dole akwai wayansu abubuwa da ake nema To yanzu an riga an samu ɗaliban ne ko dai nan gaba ne za a ɗauki waɗanda za su shiga wannan jami'a taki. Ba fara samu ba ba fara magana yau yanzu nan nake magana da su ko muke mitin da su cewa an ba mu go head portal ɗinmu a za a buɗe shi insha Allah yau eh, shi ne zai nuna lokacin da ɗalibai za su fara registration da kuma fara advertisement a gidan rediyo tv da sauransu duk inda aka san cewa kafan sada wato a labaru mm. za mu yi kokari mitin inda muke ta yi kenan ta inda za a yi promoting din makarantar a yi tallan shi yadda mutane za su gane me ake so a yi me ake so a yi achieving ga kuma inda za ka je ka yi registration wannan shi ne muke kai a kayinsa. da mun ɗauka cewa jami'a taki za ta zama ta dandalin sada zumunta ne zalla <laughs> to a jami'a dai an ce jami'a wuri ne wanda ake haduwa duka a yi da muke nema dai karatun ya zama na alkai karatun a yi kifin din shi standard dinsa ya zama cewa in ka yi karatun da gaske ka yi za ka yi dependent ko da namiji ko da ko ya mace abin da ake nema dai da wajen ilimi mun sani cewa a cikin alkur'ani babu inda allah ya bambance mace da namiji da haka mu maza da mata duk muna so mu a yanzu haka manya tsofi dattawa da yawa tun da suka ji open university ne kuma mutum yana gani yana gidansa a kujeransa zai iya buɗe littafinsa yi karatu zai iya ganin a lokacin da yake da lecture ya san time ɗin zai buɗe kwamfutansa ya yi magana da lecturers ya koyar da shi ba tare da sai ka tashi daga bauchi ka zo abuja ko daga abuja ka je bauchi ba so abu ne mai sauki wa maza da mata matasa ko dan secondary school ya gama zai je ya dan aiki ya kodago ya kuma zo ya yi karatunsa so hanya ne mai sauki da allah ya kawo as in student kana sana'a kana abun nan domin ni abun da nake encouraging yara kenan bai kamata mu iyaye mu dinga ajiye yara a gida shekara sha sha takwas tara ishirin ba su iya komai ba san me za su nema a ni yara na gaba ɗayan su zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati kowa na yi i make sure cewa tun suna 7 to 8 years muke koya musu sana'a domin ni mahaifiya na abin da ta iya kenan sana'o'i a cikin gida shi yasa mai kika ga saboda sana'an da muke yi har Allah ya kai mu wannan lokacin da a expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya yanzu na ji tun da na aure wajen kusan shekara arba'in wajen 37 years to 36 years ina sana'a na fara daga cikin gida wato a saya da sayarwa kuma yana da kanni maza da yawa wanda har ya kai ga muna sai da sari fatu daga yola bauchi a kai shi kano aka dawo muna injin niƙa muna da shagunan zannuwa aka dawo muka zo bauchi har muka shiga construction da ni da ƙannina a hankali just quietly mu fili daga naira talatin a da ai dubu talatin a sai da shi ɗari kaza haka dai har allah ya kawo mu kuma gashi ana cikin abuja tun bai gida bai zama minista ba akan samu filaye a cikin ƙauyuka wato kamar maraba a kuje gwagwalada akan saya a sayar a samu amfani har ya kai ga an sayi shaguna cikin garin abuja idan ya maka kwana biyu ka sayar ka samu riba wayannan abubuwa har aka koma ga wato kiwon shanu tumaki akuyoyi duka ina yi kaji sannan kuma muka zo ga a da na sai da su recharge card duka wayannan sana'a na ne ice block ice block har yanzu ina da shi ina su yi a bauchi nakan yi in kwalejin ba ma yara matasa kuma ko da ribin dubu ɗaya ne ina da account inda zan sa ka sai ka samu domin da su muke muke taimakon mata da wa'inda ba su iya zuwa makaranta daga nan kuma allah ya zo ya hore har aka buɗe kamfanin wato ruwa muna sai da bottle wata. wanda yanzu kuma haka na yi kokari na bude kamfanin yin takalmomi wanda garin bauchi in kin ga takalmin da muke yara matasa na bauchi a da suke yin takalmin ka gan aka ce daga waje aka kawo na kan yi amfani da shi mai gida ya kan yi amfani da shi ba wanda zai san cewa su ne jami'an nan tun da na jikin ambaci matasa zai hada hada manya kenan waɗanda suke neman karuwa suke neman koyon eh, sana'o'i kenan insha Allah da yake da na gaya miki mun yi application da a Maiduguri University and dan har yanzu wannan application din yana nan wanda yake son masters ko PGD yana nan and so far namu makarantar yanzu za mu fara a kan digiri ne so kin ga muna da masters already so komin girman ka ne ka koma wanda da ya yi secondary school ne certificate din sana ajiye ga sauki ya zo a hankali za a koya maka ka je sana'anka ka dawo in mace ne da kin yi secondary school kin yi aure mai gidanki saboda kulawa da yara ba za ka iya zuwa makaranta ba ga sauki ya zo a gidanki da komai takardunki na wurinki lokacin da lecturer zai zo ya updating ɗinku ya gaya miki wani abu a kwamfuta a hannunki a wayanki hmm. za ki bude ku yi magana da shi ku yi darasi da shi ya koyar da kai hmm. so wannan is the most easiest hanya na karatu in dai za mu dage da hmm. walli abin da muke nema shine za mu ta encouraging din matanmu da 'ya'yayenmu don gaskiya mu mutanen north east ba ma son karatu ba mu samu encouragement da yadda iyaye za su yi fushin din mu a cikin hidiman karatu musamman na zamani da zai kawo kowa wani ya samu aiki abin yi shi ma ya ɗauki wani kowa ya ɗauka cewa babu wata rayuwa sai dai aikin gwamnati wanda ni kuma ban ce aikin gwamnati ba da kyau dama mutane da su zama suna mulkan mutane very ne ya kamata amma kuma duk duniya da aka ci gaba ai kasuwanci ake idan muka duba kasuwanci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala most of the annabawansa babu wanda ya zo bai koya masa wani abun yi ba kuma su kuma koyarwansu ai an koya musu ne domin su koya mu na haka arziki da albarka mai yawa yana cikin kasuwanci noma da sauransu je duwayen na abubuwa mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da kuma Ramatu Garba da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadin su duka da kuma dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, madalla to ma sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya